an fahimta ko imani dangane da abu jahal mashi'a ce shar'iyya ubangiji ya so shi da imanin amma kuma bai yi ba kaga sai ta zama sai rashin imanin sai zama mashi'a kadariya kafircin abu jahal kafircin abu jahal mashi'a ce wacce ce mashi'a kauniya kadariya shar'iyya ce ba shar'iyya bace kufru abubakar kufru abubakar mashi'a ce wace ba shari'iya ba ba ƙadariya ba ba shar'iyya ba ce ba kuma ƙadariya ba saboda haka idan ubangiji ya kaddara wa mutum imani ya yi imani to ya zo da mashi'a shari'a kuma kadariya idan mutum ya kaddara wa mutum imani a mutum ya so Allah ya so mutum da imani kuma bai yi imanin ba kaga mashi'a ce shari'a ba kadariya ba idan mutum ya yi kafirci ubangiji ya kaddara yi kafirci ya yi kafirci shi a ce kadariya ba shari'iya ba an gane ko Allah ce walau a rabbuka da Ubangijin ka ya so lau malamai suna cewa harfin tina'in limtina abubuwa guda biyu ne ubangiji ya jera ɗaya bai wakana ba saboda ɗayan ma bai wakana ba a nan imanin mutanen duniya gaba ɗaya bai wakana ba saboda mashi'ar ubangiji ba ta zartu a nan ba an gane ko limtina'i mashi'atillah lam yu'min man fil ardi kulluhum jami'a saboda ubangiji bai so hakan ba da ya so hakan da ya kasance walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida da ubangiji ya so da ya sanya mutane duk su zama akan addini guda ɗaya amma wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك la'amla anna jahannama min jinnati wannasi nasi ajma'in ubangiji ya so da duk mutane sai su zama dinga bin addini daya to amma ba haka ya so ba ba za su bushe ba suna sassabawa sai waɗanda ubangiji ya ji kai su zai nuna musu tafarki zalika khalaqahum kuma bisa ga haka ubangiji ya halicce su ya halicce waɗanda yan wuta ne waɗanda yan aljanna ne wa tammat kalimatu rabbika kalmar ubangijinka ta riga ta cika na cewa sai ya cika jahannama da mutane da aljanu gaba daya saboda haka ubangiji ya riga ya ya abin nan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa la ku yi aiki kowane ne domin sabon annabi sallallahu alaihi sun samu shuba suka ce to ya rasulullah idan ubangiji ya riga ya rubuta ko dan aljanna ya rubuta dan wuta dan me zamu ci gaba da aiki shikenan kowa sai ya zauna in dan wutan ne dan wuta ne dan aljanna dan aljanna ne me yasa mal amalu ya rasulullah nabi sallallahu alaihi wasallam ce eh, amalu ku yi aiki fa kullum muyassarun lima khuliqa la kowane ne za a hore masa irin aikin da aka halicce shi saboda shi wato in Allah ya halicce ka saboda aikin aljanna sai ya hore maka aikin aljanna sai ka ganka duk inda ake aiki in aljanna kana ciki in kuma ubangiji Allah ya yi dan wuta ne sai ya hore masa aikin yan wuta saboda haka ku je ku yi aiki kai yanzu dan menene ka yanke hukunci cewa kai dan wuta ne ka yi aiki dan me ba za ka yanke hukunci cewa kai dan aljanna ba ne ka yi aikin saboda haka ba a hujja da kaddara mutane sukan yi hujja da kaddara dan san zuciya kawai amma abin da ya shafi maslaha sa ai baya hujja da kaddara duk wanda ya shiga kasuwa aka zalunce shi baya hujja da kaddara kawai ce ai kaddara ce ba komai a'a sai ka ji shi yana gunaguni yana mita ai an cuce ni wani ya cuce ni an mun fa wannan ba zai hujja da kaddara ba anan saboda maslahar sace wasu suna aikata sabo in an ce su daina sai su ce in Allah ya yi za mu daina za mu daina sai ya maka hujja da kaddara wai ubangiji ne ya so shi da haka in ya so shi ba zai daina sai ya daina amma da za ka tsinke shi da mari in yayi magana ka ce kaddara ce ubangiji dai kaddara umare ka wallahi ba zai yadda ba ba zai yadda ba ya ce to ni ma bara in tsinke ka da marin Allah ne ya kaddara kaga abin da ya shafi maslaha sa ba zai yi hujja da kaddara ba amma abin da ya shafi addini sai ya hujja da kaddara wa a hujja da kaddara akan abin da ya shafi abin da ake so ka yi fafutuka ka rike mashi'a shar'iyya ba mashi'a kadariya ba Allah ce walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da ubangijinka ya so da waɗanda suke doran ƙasa gaba ɗaya sun yi imani to amma abin ba a hannunka yake ba ubangiji ba haka ya so ba ya so ya samar da ɗan wuta ya so ya samar da ɗan aljanna walau sha Allahu ma ashraku da ubangiji ya so da basu yi shirka ba walau shi'na la ataina kullu nafsin hudaha da mun ga dama kowace rai da mun ba ta shiriyarta walau sha na jama'a hum alal huda da ubangiji ya so da ya tara mutane gaba daya akan shirya duba Allah ya ce la man fil ardi kulluhum jami'a man din nan tana nuna tana nufin umumi duk sanda man ta zo tana nufin kowa da kowa zai shiga ciki in ba an yi togaciya ba Allah ce man fil ardi kaga duk wanda suke doron ƙasa sun shiga sai kuma Allah ya akkada umumin nan da cewa kulluhum don kakka ɗauka al'umumul urfi ne ba wai ana nufin umume din ba sai Allah ya kawo kullu don a cire maka wannan ihtimalin sannan kuma sai Allah ya ce jami'a mai ake nufi da jami'a kullu bata isa ba wato da Allah ya so duk waɗanda suke duniya a lokaci guda majmu'una gaba ɗaya sai zo su yi sananda ba ma wai ɗaya bayan ɗaya ba an gane ko jami'a ɗin tana nufin a dunkule gaba ɗaya sai ka ga ko ina kawai musuluncin ake yi in Allah ya ga dama sai ya yi haka a waye gari ka ji ko ina a duniya kawai kowa musulmi ne kudurar ubangiji ta kai ta yi haka amma ubangiji ya sanya duniya darul ibtila ne gida ne na jarrabawa don a gane ayyukum ahsanu amala waye zai fi kyautata aikinsa don haka sai ba a hukunta ku yi imani gaba ɗaya ba illa iyaka dai an sha ta layi guda biyu ga layin da za ka biya kai ka aljanna ga wannan layin kuma in ka bi shi zai kai ka har jahannama to idan mutum ya kama layin aljanna babu shakka zai samu aljanna wanda kuma ya kama layin jahannama babu yadda za ka yi da shi sai ya shi ya fada cikin jahannama ba yadda za ka yi da shi domin layin ta ya kama shi yasa ya ce afa fa'anta tukurihun nasa ashe kai za ka tilasta mutane hatta ya kunu mu'minina har sai sun zama mu'minai annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya tilasta kowa ba abinda Allah ya dora masa in alayka illa bala. kai dai ka isar da saƙo. lasta alaihim bi musaitir kai ba mai tilasta musu bane ba mai ainihin matsa musu bane sai sun yi imani imani wannan yin sa hidaya ta taufiki wannan a wajen ubangiji take innaka la tahdi man ahbabta Allah yahdi man yasha baka iya ainihin shiryar da wanda kake so ubangiji shi yake shiryar da wanda ya ga dama inda a ce yadda kake so ne kowa ya imani to amma abin ba a hannunka yake ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama bai mallaki hidaya ta taufiki ba ya mallaki hidaya ta bayani ya mallaki hidaya ta ainihin da'awa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici shiryar wadda Allah yake nufi a wannan ayar shine bayani ka ga wa mutane gaskiya ka gaya musu ga abin da Allah yake so ga wanda baya so wannan ka mallaki wannan kuma aiki ne na kowane annabi wali kulli qaumin hat kowace al'umma Allah ya aika mata mai shiryar da ita irin wannan shiryar ta bayani amma shiriya ta tawfiki ba a hannunka take ba wannan tana hannun Allah shi kadai innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ubangiji shine wanda yake shiryar da wanda ya so. in ubangiji ya so ya fitini mutane ba yadda zaka yi wa man fit fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'a wanda Allah ya nufi ya fitine shi to babu kuma abinda za ka mallakan masa a gurin Allah in haris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil wanda duk ubangiji ya batar da shi babu wanda ya isa ya fi shiryar da shi in duk yadda za ka nuna kwaɗayinka na su shirya ba za su shirya ba wannan aya in ka kula yabo Allah yake yi wa annabinsa ba zarginsa yake yi ba yana nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da tsabar kwaɗayin alkhairi yana tsabar kwaɗayin alkhairi ga mutanensa don haka kamar ya kashe kansa akan ya ga cewa sun yi imani fa Allah ya ce sassauta wa kansa abin ba a hannunsa yake ba ya ce wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah wa yaj'alu Allah madaukakin sarki ya gaya masa ka'idar ta gaba daya ta bai daya wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah ba ta bayuwa ga wata rai ta yi imani sai da izinin Allah wa yaj'alur rijsa 'ala alladhina la ya'qilun kuma ubangiji yakan sanya datti da kazanta na bata akan waɗanda suke la ya'qiluna ba sa hankalta ashe kaga abun du gaba daya aiki ne da hankali wanda ya aiki da kwanyarsa da damarsa da Allah ya bashi to sai ya gane shirya wanda bai yi aiki da kwakwalwarsa ba ya watsar da wannan damar da Allah ya ba shi na ya yi tunani sai ya ta zama a cikin bata ashe ubangiji ba ya toshe musu hanyar bata din bane ba ya toshe musu hanyar shirya din bane kada a zanci cewa ubangiji ne ya shiga gabansu ya hana su su shirya ya toshe musu hanyar shirya a'a ya musu guzurin abin da za su yi amfani da shi su shirya ne hankali amma sai ba su yi amfani da hankalin ba to sai ubangiji ya sanya musu datti a kansu saboda sun yi watsar da hankalin ya ce wa ya ji'alun rissa alalazi na laye akalu ubangiji ya sanya datti na bata da kangarewa a kan waɗannan da ba sa aiki da hankalinsu shi yasa a lahira ai suke da na sani ƙalu lau kunna nasma'u au na aqilu ma kunna fi ashabis sayr da mun tsaya mun saurara mun tsaya mun yi aiki da hankalinmu da ba mu zama cikin yan wuta ba fa atarafu bi fasu fasuhqan a sabis sa'ir a lokacin suke ikirari da zunubinsu mai me amfani su suhqan a sabis sa'ir yan wuta sun yi nesa da albarka sun yi nesa da rahama ta ubangiji tir da yan wuta saboda haka ubangiji a cikin wannan aya ta ƙarshe yake nuna mana cewa toshe hanyar su suka fara toshewa kansu hanya domin Allah ya ba su gudurin hankali ba su yi aiki da shi ba Allah ya nuna musu hujjojinsa karara amma ba su ɗauke su a bakin komai ba Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta ya nuna mana ƙarya da taɓewa ya babu ikon kauce mata wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in